تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا alherin Allah ya yabaita wanda ya sanya wa taurarin da suke tsaye a wuri ɗaya da masu tafiya masaukai kuma ya sanya rana a sama tana watso haske kuma ya sanya wata a cikinta yana haskaka bayan ƙasa da abin da yake samuwa daga hasken rana.